إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يحده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم ركيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يضع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما باك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته شيء قبل كراتم أولا للتاج ميتار البركة نا رحلة الخلود الدار الآخرة نا أبو عبد الرحمن نا الشيخ أبو آه، دكتور مصطفى مراد malami a kulletu da'awa a jami'atul azhar muna daren daren lahadi daren ishirin da uku daren ishirin da uku ga watar ga watar uku watar march ko maris miladiya shekara dubu biyu da ashirin da ɗaya daren 23 ga na watan musulunci 23 ga watan takwas watan rajab ko bakwai watan rajab hijiran annabi sallallahu alaihi wasallam daga maka zuwa madina alif 442 ta zo daidai da daren bakwai ga watan uku watan maris miladiyar shekara 2021 mun yi tuka 31 insha Allah ta'ala yau shine karatu na 32 mu na jiya mun karatu na cikin asaru su'il khatima eh rufe mana window na malam ya ce za mu ta shafi na ɗari cicin wata zillu fi hadal abd في هذا العذاب وتظل في هذا العذاب إلى يوم يبعثون idan mutum ya yi mummunan ƙarshe zai ci gaba da kasantuwa a wannan azaba da muka karanta a dogon baitin nan har zuwa ranar da za a yi tashi alkiyama mala ya ce a ah, kamar da kalma ce ta goron numfashi goron numfashi wanda kamar mutum ne ya ajiyar zuciya da buga goron numfashi na nuna takaici da damuwa da tashi hankali innahu azabun ma ba'dahu azab lalle an ce maka azaba azabar da Allah zai yi an gane ko Eh azaba ce ma ba'dahu azab babu wani azaba koma bayansa da ya kai shi azaba ne ma ba'dahu azabu koma bayansa ba azaban da ya fi shi Eh, azabar kabari azabar farko azabar kiyama an shafa ja fa mai idan la yu'azibu azabahu ahad wala yusiku wa saƙahu ahad yuziku alaikal kabar zai ta maka kabari a kanka hatta ta fihi adla'uka har hatta ta har zai rugu-rugu zai yi rugu-rugu zai tarfashe zai zama gari a zula'uka gaɓoɓinka rugu-rugu za su yi don matsin kabari wa ya malak mala'ika zai da dake ka batan duka lau baraba biha jibalar duniya da dutsen duniya mala'ika zai samu mafi girman tsauni ya buge ta da gudumar abadaha da ya hallakar da ita abadaha da ya hallakar da dutsen mana da ya yi rugurugu da dutsen abada hallakarwa shi yasa magunguna na kashe kwari su dd da sauransu da za su kashe kwari kwarkwata sauro menene duk ana su mubidat abuwa masu hallakarwa masu kashe kwari kamar inda uthaymin ne kowa yake bayani akan fara fara ya halatta a ci sawa'un an kashe da ruwan zafi ko kuma aka watsa musu almubidat chemical masu kashewa to guduman wuta da za a ɗauki da ki dutse tsaunuka manya na duniya zai rugurugu da ita sun masakuru min kabrika haka za ka zauna a kabari ga duhu ga bala'i ga wanda ya yi mummunar cikawa shekaru aru-aru ƙarshe kuma ba a nan kabarin za a gama ba wannan somin taɓi ne sun matukura min kabrika sannan za a fitar da kai daga kabarinka yawmal kiyamata a ranar kiyama za ka fita daga tsabarinka hafiyar ba takalmi ƙuryanin tsirara me nuna za ka fita daga cikin kabari ayin ƙura'ani sun fada wa izal ardu muddat idan aka miƙar da ƙasa wa alƙad ma ha ta watsar da gawar gawarwakin da yake cikinta wata ta hallata ta zama yamti da fadin Allah maɗaukakin sarki a cikin suratul zalzala da yake cewa wa akhrajatil ardu azqalaha kasa za ta fitar da nauye-nauyen cikin ta sunan gawarwaki shine wanda ya faɗa a cikin suratul qari'a yawma yakunu nasu kal farashil mabthuth ranar da mutane za su kasance kamar fari ƴaƴan fari masu watsuwa ma'ana kowa yana fita daga kabar yana watsuwa ya sake faɗa a cikin alkur'ani yau ma ya juna min al'ajidasi sira'an ka'annahum ila nusubin yufidun ranar da za su fita daga kaburbura ya juna min al'ajidasi zuwa ga ubangijinsu yau ma ya juna min al'ajidasi ilarar suna malaluwa zuwa ga ubangijinsu kuma aka yi faɗa ya juna min al'ajidasi ka'annahum jaradun muntashar za su fita daga cikin kaburbura kamar fari wanda ake watsawa haka ya faɗa cikin suratu yasin suna cewa ya wailana man ba asana min markadina haka wa ya tashe mu daga wurin kwanciyarmu to shi ya sa mala ya ce nan a gobe kiyama za ka fita daga cikin kabarinka hafiyar ba ka da takalmi da mun sani ma ba mu binne ga da takalma ba wanda aka yi binne da kito ko da danfo ko da slippers to kaddara soja ne an binne shi da kaki ko al'adar wurin su sojoji ana binne da kaki ko an binne ka da abin takalmi za fi da ai an binne ka da likafa ne kuma za ta shi da likafa ne tsarara za ka kai shi haka mutum zai fita kabari ba takalmi talaka ba takalmi kansula ba ta takalmi gwamna ba ta takalmi shugaban kasa ba ta takalmi sannan kuma general ba ta takalmi har annabawan Allah ba su da takalmi hafiyan oriyanin kuma tsirara tsiraran kuma su ma kowa ne har annabawan Allah shi ya zo a hadisi yuksharu nasu yawmal qiyamah hufatan uratan ghurla za a tashi mutane ranar kiyama ba kal tsirara kuma loba ba kaciya yadda ka ga mahaukaci tumbar yake tafiya haka mutum zai tafi Allah mu cika da imani ala suratin lati kharajta alaiha min ad-dunya zaka tashi akan surar da ka fita a duniya don kowa fesa tsirara ba wanda aka fesa da takalmi ko abu sai dai ma ya fi ma jaririn muni don jariri ba shi da muni kawai tsirara amma duk gashi duk su da mutum ya aske sun dawo kai ba zai kallo ba da ya aske gashin mara sau dubu duk wayanda ya aske sai sun dawo aka gashi a mata guyaya su da hurlan to lobar da aka yanke ma ya dawo kiyama kin wani yace akwai kallo eh akwai in ka shiga aljanna ba alal araik yanzuru amma sai da kalle la kullu mar'in minhu yawma idan sha'nu yughni fal mar'u yub'athu ala ma mata alai mutum ana tayar da shi akan abin da ya mutu akai da yana gidan disco yana rawa sai faɗi ya mutu sai asibiti sai ya mutu to zai tashi yana disco ya mutu da kwalbar giya zai tashi da kwalbar giya ta tashi mutu a kafin da mutu yana yi ta kuruji bi hadihi sura za ka fito da wannan yanayi a mummuna wa ma aka amaluka sai tare da mummunan aikin ka yanzu anan mala yana magana da wanda yayi mummunan karshe wa ma aka karinuka kuma za ka fito da abokinka a ballaka wanda ya batar da kai fi adil hayatid duniya a wannan rayuwar duniya in kana da muggan abokanai ne suka koya maka shaye-shaye da sabo Allah kina da muggan kawaye ne suka koya miki zina da bin maza da bin bokaye abokanai ga cikin mutane da aljanu da suka ɓatar da kai za su zo wa yatika malakani ko malaiku biyu za su zo maka sa'iqun wa shahid wa ja'at kullu nafsin ma'aha sa'iqun wa shahid kowa zai zo yana da sa'ikun wa mala'iku biyu sa'ikun daga mai koranka zuwa filin hisabi zai kora ka kamar yadda ake kora dabba ya nuna maka don an barka ba da san wurin ba wa shahid da mala'ikan da zai zama shaida a kan domin duk abin da kake mala'iku akwai shaida suna nan suna ta televising ɗinka sa'iqun mai kora ya so kuka ila ardul mahshar zai kora ka zuwa ga kasan da za a tara mutane don hisabi wa shahidun akwai mai shaida ya shahadu alaika zai ba da shaida a kanka wa tuhsharu ala wajhika wanda ya yi mummunan karshe za a tashe ka da fuskar ka ba wai tafiyar kunama ba za ka ma yi tafiyar maciji fuska wato fuska ne a ƙasa ƙafafu a sama za a ya ce a faman yamshi mu kibban ala waje ya ahda wanda yake tafiya kifi a fuska haka wata ayata wa nahsuruhum yawmal qiyamati za mu tashe su ranar kiyama ala wujuhin fuska ce a ƙasa bayan an juya su up and down sun man baye ne wa bukumin kurame ne wa umyan ko makafi ko ma'awahum jahannam kullama khabat zinnahum sa'ira haka za ta shi ba mamaki ka ce to ya yaya mutum zai tafiya da fuskarsa sai ma da ya baka amsa wallazi amshaka ala rijlaika Allah da ya tafiyar da kai a duniya kan kafafuwarka fi duniya a duniya qadirun ala an yamshiyaka yumshiyaka ala wajhika yawmal qiyamah yana da iko ya juyar da kai kai tafiya kan fuskarka ranar kiyama ba haka da annabi ya ce ba da aka ce da Allah ce za ta shi su ranar kyama a kifi a fuskokin suman sai wani ce ya rasulallah hakan zai yusa na bai ce inna ladhi amshahum ala aqdamihim ko ala arjulihim fi dunya qadirun ala an yamshihum yawm al-qiyamati ala wujuhihim Allah da ya tafiyar da su a duniya akan kafafuwan su ai yana da iko ya tafiyar da su gobe kiyama kan fuskokin su ai yanzu duk ba wai kafar ka ne yake tafiya da kai ba iko Allah ne nawa ne wanda yake da kafafuwa ga su na za gansu a mike amma ba ya tafiya paralyze ya ne, ko jinya ne. Ba kaga ga idan mutum ya kare ya yi jinya a zaune iran da ya warke sai an koya masa tafiya Allah samu cika da iman wa an ta kharijun min kabrika ya miskin ya kai matsiyaci ya kai talaka za ka fito daga kabarin mun ce ya kai talaka duk kudinka a wajen Allah kai talaka ya yi nasu an tumul fukara ila Allah duk kudin ga kai talaka ne kai miskini ne duk arzikin ka kai tukururu ne da me ake binne ka gaba da me kake da shi ka a shirka ka za ka fito da gabanin ka ya kai miskini za ka fito ala amalika allazi mutta alai za ta shirka kan aikin da ka mutu kana yi ka riga aikata alkhairi don ka mutu akai fa in mutta in ka mutu akilan lirriba kana cin kuɗin ruwa ba ruwa na garuwa ba tana ba da bashi da ruwa kharajta min qabrika zaka fito a kabarin ka kalmasro kamar fagal mahaukaci wanda shi ya buge shi allazi ya takhabbatu wa shaytan wanda shi yake buge shi min almasi daga sha akwai wanda tuburan mahaukaci zai tashi a kiyama tuburan mahaukaci zak duk mai cin bashi da ruwa duk mai cin kuɗin ruwa mai ba da bashi da ruwa zai tashi hagal mahaukaci ubangiji ta'ala ya faɗa aya ta 275 a suratul ya a ya'kuluna riba masu cin kuɗin ruwa Ya ce a kuluna don ya faɗi galibin abin da ake da kuɗi ci amma yana nufin a ya'kuluna riba shi shine allazina yantafi'una malin riba suke amfanuwa da dukiyar riba shi ma alal aghlab fa ya'kuluna yatamatta'una ne ya'kuluna ya shiga ya shirabuna ya shiga suna cin kudin ruwa suna shan kudin ruwa su sha su suna tufafi da shi suna gini da shi suna aure da shi sai ya shiga ya'kuluna riba ba komai da ake kawai sun tara account din su dai ya shiga ya'kuluna riba la yaqumuna ba za su tashi ranar kiyama tashiwar mai hankali ba illa kama ya ta alladhi wa shaytan sai dai yanda wanda shaytan ya buge shi min almasjid daga shafa zai tashi zai tashi mahaukaci kuma iya tashi din zai rika dungule ya tashi ya yi dungule ya tashi ya fadi ya tashi amma haukacinsa zai na tubiran na shekara dubansu shekara dubansu yana hauka har zuwa lokacin ya zalika bi annahum qalu innamal bai'u mithlu riba wannan domin sun ce don tsabagen ma fada da addinin Allah suka ce al bai'u mithlu riba suka mai da bai'un din ma shine mushabbahun ar riba mushabbahun bi ba wai ma su ce riba eh, ya yi kama da kasuwanci suka ce kasuwancin ma ai shi yana koyon halaccin ma a riba ne Allah ya faɗa ƙarshe wa halallahu albaya wa harrama riba da cin kuɗin ruwa manya-manyan baƙaƙen zagi biyu Allah ya mishi ya kira ta da mai yawan kafirci ya kira ta da mai yawan ya yamhaqu Allahu riba wa yurbi sadaqa wallahu la yuhibbu mai kullu kaffarin mai yawan kafirci a asim mai yawan sabo ba dukkanin mai cire ba ne kafiri ba duk wanda ya halatta riba yake inna malbai o mislin riba duk wanda yake cin kudin ruwan ko ya halatta shine kafar duk wanda yana cin riba amma ya yarda haramun shine afi mai yawan sabu shine ake cewa ai wanda ci kudin riba ana rubuta masa zunubi ne kala kala ko wanda ake cewa saha za a rubuta masa zunubi kala kala sama da saba'in sama da kaza mafi kanganci shine a ce ne nemi mamar shi in saha saboda haka riba bala'i karka yadda ka mutu kana mai cin kudin ruwa ka tuba shi sa ce ittaqullaha wa dharu ma baqiya min ar-riba ka ji tsoron Allah ka tuba duk bashin da ka bayar da ruwa ka bar ruwan wa in tubtum in ka tuba falakun ru'usu amwalika ka karbi kan kudin ka ba da bashin dubu ɗari za biya ka ɗari da goma ka karbi dubu ɗarin ka bar goma falakun ru'usu amwalika la tadlimuna ba za a zalunce ku ba ce ɗarin ma ya bi ruwa ka karba wala la kada ku yi ku karbi dubu goma kan wala tuzlamu ko ba a yarda a zalunce ku a rage kudin ku ba wai za mutta in ka mutu wa anta mutakabbirun kana da girman kai jabbarun mai kama karya mai fadin rai don mulki ko mukami ko gungudi gardama talaka mai girman kai kharajta min ka zaka fito da kabarin ka wa anta mithla zur kana na kamar kwayan zara a giyama akwai wadan wadan wada eh. in an fito daga kabari akwai wanda za gansa mutum ne fa za ga ana fuskarsa amma za ga wani kamar ba wani kwata-kwata kamar magarya shi ko yana ta gudu shi ba haka shi na ɗan firis ba yana girman kai yana jin shi wani ne ba sai Allah ya tashe shi shi na ɗan firis har ka ɗauke shi wannan ba wannan ba alaji wani ba ne ba excellency wane ba ne ba honorable wane ba ne ba talaka wane ba ne kana ta azzan kana ta wani doro kana na anigance ranar kiyama dan period za ka tashi din mai girman kai to haka zai tashi ranar kiyama bare a rage masa auki a ga ina girman kan zai tsaya kaga ana ta tsallake ka ana wucewa <laughs> Allah Allah yana iya mayar da kai yadda ya so a lokacin da ya so to shirin kenan kharajta min qabri ka zaka fita da gabarin ka anta mithla mithla dar kamar wata kwayar zarra wa in mutu in ka mutu anta mu'ridun an shar'i Allah kana kauda kai daga shari'ar Allah ana ta Allah ya tani sai ka kauda kai ba ka son ma jin wa'azi kharajta a ma za ta tashi ranar kiyama makahu ka mutu da ido za ka tashi makahu ko ba jagora za ka ce rabbi lima a a'ma wa garkuntu basira bayan wa man Allah ya ce yi wa man rado an zikiri fa inna lahu wani wa nashru sai mai shi ba filin kiyama yana lalime lalime rabbi lima a a'ma ya Allah don me ka tashe ni makaho wa garkuntu basira ne ya nufin duniya alhali a duniya ina gani sai Allah ce eh to kadalika atarka fada sai ta haka ayoyin mu yazo ka kyale ta ko waya ka kai wajen masu downloading sai ka ce zuba maka waka wani wazi ya kofi ya shiga sai ka goge a atarka ayatuna ayoyin mu yazo maka fa nasita kai birin sai ita wa kadalika al-yawma tun kai ma kamar haka Allah zai ce yau za a manta da kai a yi biris da kai eh. duniya ke wani ba wa'azin baya so yan a zai wa'azin hankalinsa tashi in ajiye zo wajen wa'azin ma hankalinsa tashi to shi sadakinsa zai tashi makafo ko ba ba a makantar ya tsaya ba wa kazalika yawma tunsa ya an jefa shi a wuta Allah zai kyale shi Allah baya mantuwa amma kamar an manta da shi ya shekara miliyan goma yau yana nan ne to ci gaba ba ka zalika yau ma tunsa Allah Allah mu cika da imani ga wa'azi ya zama arha yanzu downloading ma akwai wa'azin da akan iska za ka yi sun su. a kowane yare da kake ji a duniya sai kala kala amma mutane ba sa son wa'azi ko shi ne hanyar tsira yadda ka ba a son magani shi ne waraka kuma to wa'azin fa shi ne hanyar tsira me matsalar fir'auna ya ƙi yaji wa'azin? da aka gaya masa wa'azi sun adibara ma ya sa'a juyawa yana gaggawa yana tafiya fa sharafa na da cikin bukhari annabi yana wa'azi yana karantarwa a masallaci yadda muke nan ta ka hango mutane uku suna zuwa dukkan su uku sai da annabi ya musu karatu biyu sun shiga masallaci ɗayan sai ya sahun gaba ya zauna tsakiya ɗayan kuwa sai zauna a baya ɗayan kuwa sai ya wuce duka sai da annabi ya musu kasafi ya ce wannan da ya zo ya zauna ba hadisi yana cikin bukari mun karanta ba wannan da ya zo ya zauna a gaba gaba wajen wa'azi sai ce awa ila lahi fa awa bunna ya zube wa Allah ne sai Allah ya zube masa ya tattara kansa ya zo wajen Allah sai Allah ya tattaro shi ya ba su aljanna wannan da ya zo shi ma ya shiga wajen wanzu ya zo na baya baya a nabi ce na kunyar Allah ne don bai zo da wuri ba shi ma Allah yana kunyar shi annabi ce wancan da ya kau da kai ya wuce arada anillahi fa a'arada Allahu anhu ya kau da kai daga Allah to shi ba Allah ya kau da shi kai daga gare shi shine wanda wa nasuruhu yawmal qiyamati a'ab yanzu wani ya yi sati bai zo na wurin wa'azi ba wani ya yi wata wani ya yi shekara wani matin da ya balaga shi ba bai taba zuwa wajen wa'azi ba sai da kawai sallah iya so ya fada iya so ya akwai su ba yanzu ko ga ku dan je muna tare da ku yau muna tare da ku to yanzu ba wani tun da ya balaga bai san wannan ba sai dai samu tukuban mai tuya a nan ta nan ya je ta can ya je ta can ya eh, ta yawo kamar akuyar eh, gidansu ya eh, wanka fito ya hama sai mai ka sai ce to shi ta ina zai je yanzu ani lemini kowa ani shimali Allah kowa da irin rayuwar yadda awakin gida da tumaki za su yawo su dawo kai maka za ka yi babu zuwa wajen da za ka karu Allah ya ce annabi ya ce shi na a'arada an zikir kana da rai ba ka san kimar rayuwar da kake ba sai ka zo mutuwa kuma ka ce rabbir ji'un wallahi ya ishe ka alfahari a ce kana son wajen wa'azi ya ishe ka alfahari a ce kana son inda ake koyar da ilimin addini ba haka annabi yaqub ya faɗa ba ya ce wa ɗansa yusuf wa kadhalika yajtabika kamar haka Allah zai zabe ka wa yu'allimuka ya baka wato ka zama ɗalibin ilimin addini fa zaɓi ne na Allah ya ji tabi ka nawa ya fi ka wayo amma bai hango wannan ba ya ji tabi ka rabbuka ubangijinka ya zaɓo ka wani ma kulle shagonsa zai ya je wani kuma babu wani shago akan wani gungume mai tsini ba daɗin zama sai yake ana ta gulma da shi to kai da ka taso din ya ji tabi ka rabbuka wa yu'allimuka min ta'wil ahadith zaɓa ne haka lamarin yake yanzu ba ga malam gombe nan ba tsallaka ya bar matansa uku ya zo karatu ko kowane sati sai mu gan shi ana abuna labas haka Allah zai zaɓe ka haka Allah ya zaɓe ya ji tabi ka rabu wallahi zaɓa ne shi nan ya bar garinsa can da matansa uku jiya ya zo mun yi karatu da shi ya kwana yau ga shi nan mun yi karatu kuma zai kwana ka duba ga malam yunus wani matarsa kwaya ɗaya nan ta haifu ma ta ɗan rurrike shi ta sa shi ne amma aka yi aje a yana shan mu'az to ga wali kuma ya baro can nijar kana ji ka baro can nijar ba mu san da ya kabar awaki da tumaki ga malam usman can shi ma kabar kawo yan gashi nan gashi nan gashi abdullahi shugaba ga mutanen garubula tsohon ne ko sabon sabon fillas kuma akwai a yanzu dan angur ne in an daura wadda sai zama ango an daura wadda wannan ko to wane ne kuma ya samu auren su sati mai zuwa ko sati biyu to da mu kai kai aure baka gayyaci majalisi ba auren dole ne to masha to barakallahu laka wa baraka alaika wa jama'a kuma bi khair to yanzu ni kadai ne sai mu yi da baki ɗaya majalisi gaba daya ba mu yi barakallahu laka wa baraka alaika wa jama'a bainakuma bi khair Allah sa albarka to dai ma ka so yanzu da yawa boko sun zo suna karatu a college amma sun ba da lokacin su kuma zo su karanta addini saboda haka labudda yadda mutu ya mutu zai tashi me yake yi Allah jigan su albani sun mutu maka hanyar ba da ilimin ta za ta shi a kanta kenan za ta shi rungume da bukhari ko ku salihi ne kenan kiya Allah ji gan malam Jafar sai a tashi ana tashi sai su jira ko ba ga ba jama'a tunda an cika ana sallah to za a tashi mutum akan abin da ya mutu yana yi ba wanda zai baka tausayi kamar wanda yake jan mota kuma yana jin waka shine direba shi kuma mota hawa da hannunka ne amma sau gafa sai abin da Allah ya yi to me zai hana ka sa kirar malam jafar kana ji ko su dai ko shure ko ka sa kana shan kira kana kada kai fa zaka tashi ranar kiyama fa kai ma kana haka jama'a kaga alkhairi malam yace ah, wai za kunta amiran in ka zanto sarki ne zaliman li ra'iyatika mai zalunta talakawanka in wuce sarki ya shiga sarki na gargajiya ya shiga shugaba na siyasa an gane ko shi kansula ne sai zama azalimi shi gwamna ne ko memba ne ko ref ne ko senata ne an gane ko ko mataimakin chairman ne ko mataimakin gwamna ne ko mataimakin shugaban ƙasa ne sai zama azzalimi sarautar gargajiya ko tun daga bulama mai unguwa lawani hakimi har zuwa sarki sai zama azzalimi in magidanci ne na zaluntar iyalansa idan ka kasance mai zaluntar talakawanka ne don an baka matsayi jita maghlulan ila za zaka zo an tara hannun naka an hada da wuyarka an maka daurin goro ka saci floti ne ka kwaci floti ne ka kwaci gona ne ma'aikata ne ka danna albashinsu ka hana ruwa gudu to za ka zo a daure ana cewa sai ka yi sai a ganka a daure shi daure ma Allah ya faɗi irinsa a suratul fajr wala yusiku ba mai masa dauri irin daurin da Allah yi duk shugaba eh, kasan talaka ya zalunci talaka ba shi da girman shugaba ya zalunci talaka don shi ya ji muni a wajen Allah shi yasa ce in shugaba ya zalunci talaka zai zo a daure don me waye shugabantar da shi talaka waye cicibe zai kai sa kujeran talaka ya katin zabe tura shi kaka zo ka watsa masa kasa ka hana shi abinci ka kwace masa fuloti ina Allah zai barka shi ya kai ka kaddara kai ka kai kanka in ba talakawa za ka shugabanta talaka su ne rashin asiri to duk shugaban da ya zalunci talaka zai zo a daure ka rage wa albashi ga wanda ba su cancanta su rage ba duk kashi ba. a sa kwamitin tantance ma'aikata ka yi adalci ka tsira ka kori wanda bai cancanta ba kai ma kana da naka damuwa ana jiran ka da shi yana ba ni mamaki a ce wannan shugaba ne amma yanzu yana cinye haƙƙin talakawa su ya fi ƙarfin abin fa amma ya dawo ƙasa kuma ka fi ƙarfin wannan ya kamata ma in an watsa talaka hatsi shikin sai ka ba su na shefane ko ba ka ba in an ce ga hatsi ka raba musu ko ba ka kai gwamna ne kai shugaban kasa ne kai ina ne aka ce federal ta bayan kaza ta bayan kowa ba ka buhun shinkafa sai ka ce to kowa ga buhun shinkafa mu ko bari mu sa kowa dubu goma goma kai ya yi shafa ne amma fa mu mutanen mu su suke sake ɗiba a ciki ba yan ba talaka motoci ko mashinshina sai ka ba su sai ka ba su na mai kuma in kana da wayanda za ka ba su kai ba za ka yi ka sai naka baya ba to dukkanin shugaba wanda ya cuci talakawa zai zo maghlulan a daure daure ma ila unugika zuwa wuyar shi la yi fakki kuka babu abin da zai warware maka daurin illal al'adil sai adalci wa annal adla minka to ina adalci da gare ka hayya hata hayya hata fofo fofo ya har adalin ma fa zai zo a daure sai ta duba an taba bada a matsayin sa na gwamnan sa, an taba bada buhunan hatsi ya raba talakawa ya raba ana duba eh ya raba to a kunce gefen nan <laughs> bai raba ba ya yi kaza to kaza haka a zo kaza a zo kaza a zo kaza sai zuwa da wuri malai ci gaba da cewa wa in kunta mani allin zaka in ka kasance mai hana zaka da jita mutawwakan bilmal za ka zo ai maka sakan da mi a maka farka da wannan dukiyar allazi bakhilta bihi wanda kai rowa da shi alal fuqara wa talaka ba ka cire zakka sai a mai da dukiyar dutsen guga dutsen guga kumurci kumurci maciji maciji wa huna al-khatab al-azim ana ko ga wata bukata mai girma bayan ka zo da duki a maka sakan da mi lahiqaka tawban kumurci zai iske ka tawban kumurci launuhu launin macijin mukhayif mai tsoratarwa ne addin launin maciji mai tsoratarwa ne tana ce maka macijin lahira ka sanar da bani agdarahu wanda ya agdarahu ya ba ta iko al'allah masani eh, mai sanarwa masani Allah mai sanarwa Allah nutsi walkar Allah ba su daman magana ah, ya kula yana cewa laka halumma ilai yana ce maka halumma ilai ka zo mana kawai ba za su ka tashi a filin kiyama mutum ya tashi daga gabarin sirsa ko yana fita sai ya zama ci yana kan ka taho ka taho Allah ba ka dama ya maka magana da yaren da kake ji ka taho mana aqbil alayka ka taho gari zai kira sunanka akwai alaji a sunanka ko ba alaji in dai ka hatsi ne ya kai zakka ko ba ga ba kuɗi ne ya kai zakka dabbobi ne ya kai kiran sunanka zai sai ce ka taho mana ka taho na ce aqbil alayka ka taho gare ni na ce fuskanto ka zo la taltafir ilaihi la taltafitu ilaihi yu'idul kalam kai ba ka juya ma ka kalle shi don kana tsoro shi ko yana maimaita da kai fa nake yi ka zo ba wanda ka ce taimake ka kowa yana ta kansa la ubi ba ka damu da shi ba amma mai yuraddidul kala yana maimaita magana ta ka taho nan la zura ilai kai dai ba ka kallon sa wa akhiran dai karshe dai la tajidu buddan ba za ka samu ka ba illa an tamu da ya daka ilai ya daka ilai sai ka miƙa hannunka gare shi sai zai ce mai goma hannu kayi nan za ka ganshi a gaban Ka kayi nan shi za ka ba da kanka ka sare ba maciji ba a harbin gaba har kana sai wasan maciji sai ba ka ba da zaka ba wallahi ba abin da kai dama na duniya ma damfara kake yi kana miƙa masa hannu fayyana ha sai ya yage ta shi ya in shi cizon sai bare fata fa wa ma in kunta sari in kuma kai barawo ne min amwalil muslim daga duke musu da gashan kana algush lahum garin sajiu yawmal hasra zaka zo ranar bakin ciki wa nadama da nadama bima akhadta wa nahabta da abin da ka dauka ka kwata kudin fansa kala nawa ka kawo wani an kai maka a Ghana Moscow wani a buhu wani a duk za a lato su ka zo da su ba kana kaban kuɗin fansa kana ta kana ta jin daɗi ba to duk za ka zo da su fai za a kasa malam in ka ɗauki dukiya je ta hamila lau za ka zo kana ɗauke da shi a asusun gwamnati na tarayya na jiha na ƙaramar hukuma za ka zo kana ɗauke da shi wa in sarrafa zaɓar in ka sace zinari je ta hamilan iyahu za ka zo kana ɗauke da shi wa haka za ka nan tawaham nafsaka ka ka yi wa kanka wahami ka zata wa kanka fi hadil ahwal a wa'ina abubuwan firgici wa anta ala hadil hala ka ji a ranka ka tashi da ɗaya daga ciwon na halayyar a sayya mummuna saƙar kal mala'ika sun kora ka bitankili da azabtarwa na kalin kenan wa ta'anif da matsantawa ila ardul mahshar zuwa ga filin taro na kiyama ardul bayda kasa ne fara afra fara ce bayda fara afra fili ba komai akai laysa fiha alamatun li ahad kiyama babu wata alamar mallakar wani ba kot za ka shi ranar kiyama ga kot na plot wane ba fili ne kawai ba kot na wane an mai da shi fili fa yadruha qa'an safsafan la tara fiha iwajan wala ba hawa ba gangara kullul khala'iki yasiruna ilayha duk halittu suna zuwa wurinta almuttaquna ma almuttaqina masu takawa tare da masu takawa wal usad masu sabo ma al usad wa kullu habibin ma habibi duk masoyi da masoyinsa malai ya kawo wanda layi na ɗaya kullu hadha sabitun fil ahadith duk wannan fa ba zube akai maka ba ba magana ne ba aya ba hadisi ba zube ne amma duk sun zo a cikin ayoyin alqur'ani da hadisai ingantattu huna daga nan da na tishams ba dana na sukwa dana ba eh, dana na sun dana ne Da dalati sham sai rana ta kusanto mina ru'us dab da kayukan bayan Allah fa kana sai ta kasance minum da gare su kamin dari mil gwargwadon mil law anna adaw rafa yadayhi ilayya lanala a kiyama fa kana daga ka zaka taba rana kana dagawa zaka taba rana wa nazala al-arq wa nazala al-arq sai gumi ya sauko zufa na su gwargwadon mutane hasbu amalin gwargwadon ayyukansu fa minhum man wasala al Ark ila qadam akwai wanda gumi ne daga ƙasa ya a cikin kamar kogi zuwa idon sawu kadamai dunduniyar kafa wa min man wasala al Ark ila rubatayhi akwai wanda zuwa gwiwoyinsa wa min man wasala al Ark ila sadi akwai wanda kirji wa min man wasala al Ark ila alahu saman kansa wa minhu man aljamahu akwai wanda yayi masa linzami iljama linzami daidai bakin sa yana konfadar su haka za ta shi nazal aljabbaru ana cikin haka kawai sai mai tankwarawa ya sauko jalla jalaluhu Allah zai sauko nuzulan saukar da bamu mu san irinsa ba ba irin saukan helicopter ko jet ba eh, yawa barwa kansa sani saukan da ya liku bi jalali ya dace da daukakarsa Allah sai sauko wa a ahadatul malaika bi ardil mahshar lokacin malaku sun zagaye filin da za a yi hisabi Allah zai sauko ai Qur'ani ya faɗa wa jaa rabbuka wal malaku saffan saffa a bakara ma ya faɗa hal yanzuruna illa an yatihum Allah fi zulal min al qamar zai wani gajimare baki irin na hadari tantan kenan sai Allah ya sauko fi zulalin min al-khamai ya sauko wal malaka tuni malaiku sun dauki position nasu yana saukowa sai alƙalanci da shari'a da zartarwa wa qadiyal amr wa ila Allah al umur ya maki Allah sa mu cika da imani to shi ne kenan ai ai da aliyan duruna kai baka gyara halinka ba shin sai kana jira sai Allah ya sauko don hisabi ka gyara kar ka ɗauka kiyamar yana da nisa kai fa kana mutuwa kiyamar ka ya tashi to ka gyara halinka ba ka san yanzu karatun nan ba za ka kwana ba mai yiwa kuma in ka kwana ba za ka wuni gobe ba Allah ka mu cika da imani mala ya ce sai Allah ya sauko malaku su zagaye filin kiyama ba mai gudu abdullahi ya kai bawan Allah nudiya alaika bismika an kira ka da sunanka wannan ma'ana inda ma ce abdullahi din kowa ya sa sunanka ni misali ya sa abubakar ka sa sunanka ana an kira ka da sunanka li ta'rida alal qahar don ka bijiro da hankalinka zuwa ga Allah mai tankwarawa la tashtabihu al asma'a bismika wa lasmu abika idza nudiya alayka alimta annaka al matlub a kiyama fa Allah zai ce maka wani ana kiran ka latin tabiul aswa bismika suna ba zai kama da sunayenka ba Allah yana kiran ka in kai din aka kira zaka ji kuma zaka san kai da aka kira karka ce an abubakar abubakar din sun kai biliyan ɗari ana kiran kai da aka kiran zaka ji sunanka da kunnanka kai ka san da kai akai walas ba bi ka sunan babanka ba zai kaba da sunan baban wani ba ko da an kira ka san kai ne idza nudiya alayka ya an kira sunanka dai alimta annaka al-matlub zaka san kai ake nema la mahala ba maka qara'a nida kira sai ya kwankwasa kunnenka qara'a sai ya kwankwasa kunnenka a nida kira irta'adat kawai sai gaji tana rawa fara'isuka hantarka tana kadawa akhadta kitabaka bishimal ka karbi littafinka da hagu kitabun aswad littafi ne baki littafin ɗan wuta baki kirin ne yake zuwa falle ma baki maktubun bin an rubuta shi da alƙalamin duhu ai dai kai ka sani zunubin da na shan giya ba za a rubuta da farin alƙalami ba sai da bakin alƙalami na karta na caca na sharka ba za a rubuta su da farin alƙalami ba sace ce fulan ibn fulan shaƙiya shaƙa amma ba da wuce shaƙa sai ce wane dan wane ya zama shaƙi kenan ya wahalar da ba wata wahala bayanta yau ya fada wahala ta ƙulu sai ka ji mutum yana cewa ya laita lillan ƙota littafi yana karban bakar littafin nan eh, black book din yana karɓa sai ce kai tonsa ba a ba sa littafinsa ba sai ce wala madrima ma hisabiya bai san me ce hisabinsa ba sai daga cewa ya laita ha kai tanta kanatil qadiya ina ma littafin ta zanto yana gani da zuciyarsa ya buga ya mutu amma ya ba mai bugun zuciya ba mai hawan jini sai ce ya laita ha kanatil qadiya ina ma da yana ganin littafin ganin littafin ya kashe shi bakin ciki da tsoro sai shiga cewa ma aghna anni maliya dukiyarsa bai masa amfani ba bai yi aikatau na alkhairi da shi ba halaka an ne sultani sai ce ikon da yake da shi ya ɓace da ya zo wuri ta ce darakta sai riga doro ta ce oga sai riga doro wa excellence ko honorable ko wane ne sai riga doro sai ce ikon da yake da shi din ya ɓata to a giyama ina doro ko tsirara doro zai yi ya ta yi tsirara wani doro <laughs> wanda yake tsirara wani doro zai yi <laughs> wannan kenan to shi ne kenan ko sifta sai a maka hisabi hisabin shadidin hisabi mai tsanani ga wanda ya mummunan ƙarshe su ilta za ta bai ka anin sahiri wal kabir akan karamin laifi da babba ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفكين مما فيه ويقولون يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى شرا يرى إن أن تكون مثقال حبة كذا كذا ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفسها وإن تكون مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين والنكير والكدمير ai ga sunan da a cikin alqur'ani ma na min kidmir akwai kidmir akwai naqir akwai fatil duk zuwa zo da su naqir kamar zanen kwallon dabino ma'ana dai ko da kamar zanen kwallon dabino ko kamar zare kidmir zare na bakin kwallon dabino a kwancen nan duk sai an zo da su wa zinat وزنت أعمالك سيء أعون أيكنك فإذا بيسيء جنت ومن خف الموازينه وأن ما أنت يسوكي بينويب فأولاك الذين خسروا أنفسهم بما كانوا بآيتنا يظلم سورة الأعراف آية ترى نصيبة سيء كفى حوض النبي صلى الله عليه وسلم تبكم الكوثرة ناء النبي سيء زو عجي كو أنا تشكري إشي أنظر نروامي سني في ذاتي ميداتي ناء النبي صلى الله عليه وسلم bonus na annabi daman shi aka bawa shi ne zai dan ba al'ummarsa don shi aka bashi don Allah ya faɗa ga rasidin bashi a cikin Qur'ani ina rasidin inna a'tayna kal kawthar wannan shine rasid mun baka ruwa a'tayna ka ka aka ce fa ta a'tayna kum a'tayna ka ko kirar inna a'tayna ka ko inna an dayna kal kawthar duk akwai kirar an bashi wanda kenan wa gaji ta litashra ka zo ka sha wa an tafi a tsashin shari kana cikin ishi mai tsanani falam iski ka ahad ba wanda zai baka annabi zai ce ba za ba ka zo a kace kana jin ishi sai wanda ce ba za ba me yasa baka yi sunna ba me yasa baka yi addini ba bal aka al malaika ila al wara malaiku ne za su kama ka su baye da kai ana zana ka ana baye da kai Wani nusiba sirat kana son ka tafi aljanna sai Allah ya ce to jan aiki sai a kafa sirati sai ka tsallake ka tafi aljanna fa zallan qadam muka sai kafar ka ya zille wa saqatta fi nari ka fada cikin wuta wa bin salqara tur da matabbata wannan jama'a ga wanda ya mummunan karshe malaika baiti wa yanzilu daran la anisa lahu biha wa in tala umruhu fala budda an haraghiman sawfa yanqulu yunqalu wa yanzilu daran wanda ya mutu zai soga wani gida shine kabari la anisa lahu ba abokin hira biha a wurin wa in tsala umru ko da rayuwarsa yi tsawo fala budda an habab makawa game da ita ragiman ko baya so ragiman ragamal an kenan ko ko baya so sofa yunkalu dole za a dauke shi daga gidansa ya mutu a kai sa wani ramin kabari duk nisan kwana kullum na unsa wa in tsala salamatu yawman ala alatin hadba mahmud lafiyarka za a ɗauko kaka su gida wa ya bi ƙara hina bit turabi bi ma jana ila ba su min arziki hina yansin wa ya bi ƙara hina zai wanzu rahina a jingine bittu Rabi da ƙasa bi ma jana da abin da ya girba jana da aikin da ya girba ila ba'zihi zuwa ga tayar da shi min arzi daga ƙasansa hina yansilu lokacin da zai malalo yuhalu za a tsoratar da mutum za a firgitar da mutum bi ahwalin da firgice firgice yushibu bi ba'dha zai yi furfura da sashinta wala haula babu wani tsoro illa ba da sai dai tsoron a bayan sarki alhaulu tsoron ahwal ya fi tsoratarwa wa fil ba'si ba'da al a cikin tashuwa bayan an mutu sai ya ce nashru saha'ib za a watsa takardu nashiru za a watsa wai za sobo nushiran wannan duk baitoci ayin qur'ani ne wa mizanu qistin ga sikeli na adalci shi wudu al mawazin al qist li yawm al qiyam da'ishin wani aikinsa ya yi nauyi bai nauyi ba da'ish yayi yi sauki ba nauyi shi da wa amaman haffad mawazinu aw muskilin wani ma'auninsa ya yi nauyi fa amaman taƙulat mawazinu wani ya nauye ya kelinsa da ibada wani bai nauye ya ba وغشر وحشر يشيب الطفل ya لأولي وحشر Jariri furfura yake يشيب الطفل جاريري فرفرا يكي منه لأولي دون صورا ونرانا جاريري كو ذا قنش دا furfura. fa kaifa tattaquna in kafartum yawman yaj'alu al-wildan shiba zai sanya ƙananan yara tsoffi mala yace wa minhu al-jibalu ar-rasiyatu tuzalzilu wa minhu daga kiyamar fa don firgice firgicen aljibalu rasiya duwatsu tabbatattu tuzalzilu tuzalzilu tana raurawa tabbatattun duwatsu suna jijjiga suna raurawa tsaunuka suna raurawa to za a tafiyar da su su zanto kura wa narun tuzula fi lazaha salasilu wa narun wuta ce tuzula ana lullube fi lazaha a cikin harshen ta salasil sarka bayan mutum yana cikin wuta yana cikin sarkar wuta kuma a daure yughallu biha yughillu biha al-fujjaru thumma yusalsalu sarkan nan yuhillu bi harrul fujjar za a yi kukumi wa fajirai da ita a daure musu wuya thumma yusalsalu sana a daure su da sarkar a gefe guda sharabun zawil ijirami akwai abin sha na ma'abuta ne shi sharab la yaduguna fi wala la yaduguna abadan wala sharaba illa mai hamima ga abin sha zawil ijra na ma'abuta laifi fiya a cikin hamimu, ha akwai tafasasshen ruwa wa zaƙomu ha akwai itacen zaƙom ɗinta matsomuhum shi ne abincinsu hina yi kan lokacin da za a ci hamim illa hamiman wa rasaɓa zaƙom ina shajarta zaƙom da amul asir sana akwai wasu abincin wala ta'amun إلا illa min ليس لهم طعام إلا من ضريع وإن يستغيثوا يغاثوا بماء كالمغل يشوي الوجوه بئس الشراب وساءت murtafaqa Allah tsarin hamimun ga shi na ma ya kawo suran tafasasshen ruwa wa gassa da rubabben diwa ko rubabben mugunya rubabben diwa ko rubabben jini wa akhiru mithl wa akhiru mithl ga wasu kuma ire-iren su min al-muhli akwai narkakken dalma tafasasshen narkakken dalma ko tafasasshen narkakken kwalta a ce mutum ya sha Allah tsare mu ya ghali fil butun yana tafarfasa a tumbi wa yash'ilu yana cin wuta yazidu hawalan min hawaha wala yazillu ila qa wala yazillu ila qa'riha yahwi dawaban wa yanzilu yazidu yana ƙara hawalan kaskanci mutum yana ƙara kaskanci min hawaha saboda son zuciyar da ya bi a duniya wala yazillu zullu ba zai gushe ba ila ƙare ha zuwa ƙasanta yana gangarawa ya zido a wani yana ƙara ƙasƙanci min hawa ha daga gangarawa da yake a ciki wala ya zullu ba zai gushe ba ila ƙare ha zuwa ga ƙasar wutan don jiha na marami ne zuwa ƙasar ya hau yake gangarowa yake gangarawa cikin ƙasa dawaman a dawame wa yanzu kuma yake sauka shi wuta ya sa mutum ko shekara nawa ne kullum yana dada nutsewa yana suna zaba inda ka gini yana nutsewa kullum yana dada nutsewa kenan yana dada nisa da fita Allah tsare mu kuma ana dada nutsewa azaba yana dada karuwa don fa zuku ne falan kuma illa azab wa fi narihi a wannan wutan nasa ya buka zai wanzu dawaman ya dawama mu'azzaba ana azabtar da shi ya shihu suburan yana ihu yana cewa ya halaka la tad'u al-yawma suburan wahida yana cewa ya halaka wai hagu yana cewa kaitonsa ya tawalwalu yana ta cewa eh, ya banu ya banu ya tawalwalu wailun kenan bode ya banu ya banu ya tawalwalu yana ta ya laitani ya laitani alaiha siradun mulhidun wa mazil akan wuta din siradun akwai siradi hanya shi za a biya tafi aljanna duk wanda zai je aljanna sai ya bi siradi mudhidun kalmar mudhidin yana da tsantsi mudhidin eh, yana da tsantsi siradin wa mazalla yana da yauki alaihi albaraya akan ta ba halittu bariya kenan akan ta albaraya mutane fil khalaiki a cikin halittu baraya mutane fil khalaiki a cikin halittu ko kuma lo ake daukan su wa fihi kalalib a cikin siradin akwai kalalib kugiyoyi kugiyoyi kallub shine mufradin kalalib jam'i tu'allaqu bil wara ana iya makala shi wa halittu in Allah yana son ya lifta ka ya ga sirade ya gagara sai a sa wata kugiya ta dauke ka sai ta tsallaka da kai fa hadha na jamina wannan ya tsira da gareta ya yi aiki mai kyau ya kaza wa hadha wancan kuma an eh, ya halaka an halaka da shi fala muznibun babu wani mai zunubi yafdihi da zai fanshe shi ba mai zunubin da eh, yana da mai fansarsa ma ne bihi ba shi da abin da zai fanshi kansa wa in ya taziru yawman in ya neme ya bada uzuri a wannan ranar waye uzurin bai bi Allah ba falil uzur yukbal ba za ka bi uzuri ba ai ya zo karara a cikin suratul mursalat wala yu'zanu lahum ba za a ma ba su dama ba fa ya tazirun ballantana su bada uzuri sanufa ya sake faɗa a cikin alƙur'ani a cikin sura ta 66 suratul tsala kenan ko suratul tahrim ah, ya yi na amanu ko an fusaku suratul ne tahrir ya yi wallazina kafaru me a ta'tazuru yau inna ma zauna ma kuntum zai ce ya buga kafar kar bani hanzari a yau za mu sakayya can wala yi zana lahun tasba ya tazuru nan tun kafin su bada abu nan la ta tazuru yau kuma can a suratul qaf ma baddalul alqawlu ladayya ba za a musanya magana a gaba na ba inda Allah wa ma ana bi zallami lil abid a yaushe yawma naqulu li jahannama halimta la'ati wa taqulu hal min mazid in kaga mutum yana da hanzari so dai a wuta ba a gaban Allah ba sai shaidan ya kwada masa duka shaidan sai ya ji an je. shaidan ne aikin shaidan ne sai shaidan qala qarinuhu rabbana ma azghaytuhu walakin kana fi dalalin ba'id cikakken jawabin sa ko qala shaitan lama qudiya al-amru inna allaha wa'adakum wa'da al-haqq shaidan zai ta Allah muku alkawari na gaskiya qur'ani izo 60 ga annabi ya zo sai hahu shirka magana annabi ne inna allaha wa'adakum wa'da al-haqq ko iblis ya taba wallafa littafi ka taba gani wani littafi eh, wallafar iblis ya ce ka yi zina kana da lada ka zan ka sha giya ko ka sha taramul ko ka sha ya ce inna allaha wa wa'adal haqqi wa wa'adtukum fa akhlaftukum iblis ya ce wa ma kana li alaikum min sultan banda iko akan ku ko ya taba kam bakin mutum ya matsa ya cusa masa sigari ko wiwi ko ya taba kama azzakari mutum ya cusa a farjin wata wa ma kana li alaikum min sultan yace ban da iko akan ku kira kawai na yi amsa illa an da autukum shi yasa har yau baka taba ganin ko da a wani addini na ga wani malami yana faɗan falalan zina ba ko falalan karta babu shi wannan hanyar shaidanci mai kiran ma fa ba a ganin sa iblis ma ba a ganin sa ga qur'ani ga hadisi ga malamai a talabijin a mai duk gani ka ce za ka ba da uzuri illa an da audu kuma da zaftu da sai ta falata da gudu kar ku zage ya ce kawai yanzu ana ta cewa aiki shaɗai sun kudi yana zage shi ma a nan zai naɗa hannunsa a jahannama zai ba da kashi ba wanda zai ka kamar prison ayi wani wasu na gara wani ba waka falata lomuni ya ce ba ya so iska ji kar kowa ya sage zage shi wa lomo an fusa wani kowa ya zage kansa sai ce ma ana bi musu rahikum har iblis ya sani ba laifin shi ba da laifin shi ne Allah zai sa su wuta ne to Allah ma ya faɗi nasa saboda ga shi iblis ya batar da mutum wanda aka batar ko suna tare da iblis ma ana bi musrikun ni fa ba zan yi kwatan ku ba wa ma ta bi musrikhi ni ma fa ba zan yi eh, ku kuma za ku yi kwace ni ba inni kafartu bima ashraktumuni min qabl inna zalimin lahum azabun alim Allah tsare to shine kenan fa hadha jazaa'ul mujrimin wala uzr falal uzr yuqbal ba za ka bi uzri ba wani uzri zaka ba Allah ka balaga to me zaka faɗa ka balaga ai kai ma ka sani da aka kai ga firamare da me kake rubutu ba da fensir ba fensir da idan ka rubuta ba yana da kilina zai gogu ba ai ba ka balaga ba duk wasu laifukan suna goguwa amma in ka je sakandare ka je abinan ka je abin babba aji shi kenan ba da biro hiyar rubutu ba biro yana da kilina ne to ka balaga kenan an fara rubutu da biro a kan to shi ne kenan malam sai ya ce fa hadha jazaa'ul mujrimina wannan shi da sakamakon masu laifi alar rada akan gangarawa wuta ko halaka ko gangarawa hadha alladhi yawm al-qiyamati yahsul wannan abin da ga maka shi abin da zai faru a kiyama yahsul zai faru a'udhu bi rabbi ina neman tsare wajen ubangiji na min laza ya raba da wutar laza wa azabi hada azabarsa wa min hali ko ya raba daga halin man ya hawi bi wanda zai gangara a cikinta ya ta jaljalu yana nutsewa jaljal nutsewa wa min hali Allah ya raba da halin man fi zam haririn wanda yake cikin tsananin ɗari mu'azzab ana azabtar da shi na azabin kiyama fa akwai na ɗari akwai na zafi ana ciccanzawa eh fi zam harir akwai wanda a cikin tsari mu'azzab za a zartar da shi kuma kan da wanda ya da fil aghlali cikin mari fiha a jikinta mukbalu ko mukabbal a daure yake sai mu tsaya nan insha Allah ta'ala anan mala ya tayar mana da tsoro to sai da da zamu zo mu tashi insha Allah kayfiyatun najat min su'il khatima yanayin yanda za a kubuta daga mummunan ƙarshe mun ji tarihin mummunan ƙarshe da tasirinta da bala'inta to karatunmu na gaba insha Allah yaya za ka tsira daga mummunan ƙarshe dan baka fada mugun aiki ba to ya za ka kare kanka ka fada to ya za ka fito abin da muka faɗa na daidai Allah sa mu yi a alada kuskure ko kuma tuntuna insha Allah ya ce mana subhanaka allahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk